wanda yake abin saukarwa wa min lil bayani ita min nan da an kace wato da surati min misli ta bayani sai ku zo da sura irin wannan alqur'ani ke mislu ai wanda take kamar qur'anin nan fil balagati wajen balagata wa na nazami da kyawun tsari wal ihbar da ba da labari an yadda abin da aka wa surata abinda ake ce ma sura bid'atun wani yanki ne na alqur'ani wanda yake laha awwalun wa akhir tana da farko tana da karshe kamar inna a'tayna kal kautsar fa har, li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ta kare da inna ta fara da inna ta kare da abtar to shi ake ce masura to in kuna shakka wannan alkur'ani ba daga wurin Allah yake ba to ga alim nan da lam da mim har zuwa ƙarshen harfan da kuke magana da su maza ku shiryo wata sura wadda ta yi kama da wannan ko da kamar din na afaina ko wal asar ku kawo domin ku larabawa ne kamar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne an ka ce aqallu ha mai karamcin sura salasu ayatin ayoyi uku kamar inna hadaina da wal asr wada usha da akumu sannan ku kira duk wani wanda zai zama muku shaida ko kuma ku kira duk wani wanda kuke bauta ma shine alaha ta allolinku duna ta'buduna wanda kuke bauta ma min dunillahi kuma bayan shi Allah ai gairi wani Allah lika inakum don ta taimaka muku akan kawo wannan sura guda in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya fi anna muhammadan kala cewa wai muhammadu ne ya kirkiro wannan qur'ani ya faɗa ni inda nafsi daga wajen kansa taf'alu zalika to ku aikata wannan abin da anka kira ku da shi fa innakum fasaha an domin ku wato masu fasaha ne larabawa kuke kamar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in gaskiya ne maza ga alim nan da lam da da sauran <clears throat> irin waɗannan harfa na hija'i ku kawo sura guda ba a ce dukkan qur'anin ba sura guda aka neme ku ku kawo in kun ha kawo ta to kun yi gaskiya sun kawo a'a to wala ma ajabu yayin da sun ka kasa an zalika daga kawo sura guda qala ta'ala sai Allah ya ce Ba in lam taqalu wa lam taqalu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا idan ba ku aikata ma kira wannan abin da aka ambata na zuwan sura guda daga wajen ku ba da ajazikum saboda kasawarku walan walantan alutu ba za ku iya ba in dai ba ku yi ba to ba za ku aikata ba ku wannan walantan alu kamar hami ne wata magana ce wadda ta zo tsakiyar magana asalin magana fa in lam tab'alu fattaqun nara Ba an ce ba in lam tab'alu to walan tab'alu in ba ku yi ba to ba za ku yi ba har abada wannan wato kamar yanke kabra ne ga yin su ba za su iya ba an gaji yadda su zalika wato baza ku iya aikata wannan ba abadan har abada li zuhuri ijazihi saboda bayyanan mu'jiza alqur'ani e, i'tiradu wannan jumla ce mu'tarida la mahalla al-haml al-iradi wato wannan wannan walan jumla ce wadda ta cikin wata magana ba ta da alaka da waɗannan wato ba da mahalli ga al cikin wannan jumla fattaku nara to ku kiyayi wuta bil imani billahi da ku yi imani da Allah wa annahu kuma ku yi imani da cewa shi qur'ani laysa min kalamil bashar bai zamo daga cikin maganganun mutane ba ita wannan wuta da za ku kiyaya Allah fi wa qudu hannas wadda makamashinta shine mutane su ne kafirai wani hijara da dole watsi waɗanda ake bauta ma waɗanda aka yi gumaka da su ka aznanihim kamar gumakansu min ha daga cikinsu ya'ani annaha abin da yake nuhi ita wannan wuta ta lahira mubradatul harara mai tsananin zahi ce tattakido tana horuwa da ma zikira da waɗannan abin da an ka ambata annasu wal hijara la kanari duniya ba kamar wutar duniya ba tattakido bil hadar wadda take horuwa da itatuwa wa nawi da makamancinsa idan an tanaji wannan wuta ay bayya an tattare ta lil kafirin ga waɗanda sun ka kafirta azabuna bi da su da ita aka yi musu azaba wannan jumlatun mustanifa jumla ce sabuwa au halin ko ko hali ne wanda yake lazima wato malizinci malizincin wannan hali da ita wannan wuta na وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري في الفاكهة الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا وهذا الذي رزقنا من قبل madaukin sarki bayan ya ga mai mana bayanin waɗannan masu jayayya cewa Qur'ani ba daga wurin Allah yake ba annabi ne ya kirkira ya faɗa da kansa Allah ya ƙaryata su sannan aka kira su cewa su yi maza maza in suna son zama lafiya su kare kansu daga azaba Allah da yin waɗannan abubuwa da aka ambata wanda kuma aka faɗi wannan azabar yadda take ga abin da za a yi da shi shine wuta to sai Allah ya mai da magana wajen muminai kamar yadda ke sunna alqur'ani ya ambaci kafirai ambaci muminai ambaci azaba ambaci rahama Allah ya ce wa bashir kai albishir ka bada labari mai daɗi ga na amanu waɗannan da sun kai imani saddaqu billahi da sun ka gaskanta da Allah da manzonsu da abin da ya biyo bayan su wa amilu salihati kuma sun kai aiki na kwarai bayan sun samu ilimi domin aikin kwarai ba shi wa sai da ilimi min al-mafruḍ na farillai wannan wafin da nafiloli da anna lahum cewa suna da jannatin aljanna ba guda ba da yawa hada'ika gonaki za ta asjarin ma'abuta itatuwa wa masakin da kuma manya manyan gidaje ta gari min hal anharu wanda koramu suke gudana karkashin gine-ginen waɗannan aljanna din ai ta ta asjari ha karkashin itatuwan ta wa qusuri ha da benayenta ailmiya shine ruwaiwai fiha a cikin waɗannan ramin wato koguna wannan haru almaudu allazi ya jari fihi alma'u abinda ake ce ma korama ba wai ruwan ba a a wannan kware wanda ruwa ke gudana a cikin shi ake ce mana haru da annal ma'a yan haru domin ruwa yana kwarkware wurin yana haƙe shi ai ya yana haƙe shi wa isnadul jari ilaihi majazun jingina gudanar ruwa zuwa ga wannan rami majazi ne wato wal isnadu haqiqi isnaduhu ila Allah isnadi na gaskiya shine a jingina gudanar ruwan nan ga Allah wato Allah shi ke gudanar da wannan ruwan ba koraman nan ke gudanar da ruwa ba don da koraman da ruwan duka halitta ne na Allah don haka hakikatan Allah ne mai gudanar da wannan korama cikin wannan rami to su waɗannan mutanen da ke cikin wannan aljanna ana ba su abinci kala kala kullama rizqu min hadisan da anka ba su abinci daga cikin wannan aljanna ai ud'imu min tilkal jannati anka ciyar da su daga wannan gonaki na aljanna min samaratin na waɗansu ɗayan itace rizqan abinci qalu sai su ce hadal allazi rizqina min qabl wato wannan kamar dai wanda anka ciyar da mu gabanin wannan wato in an kawo musu abinci bayan ɗazu an ba su sai su ce ah, wannan ko kamar na ɗazu wanda muka ci ai qablahu gabanin sa bil jannati a cikin aljanna lita shabu timariha domin ɗiyan aljanna itacen aljanna sun yi kama da juna amma wajen ɗanɗano duk ta saboda alama cewa wa utubihi ana zo musu da shi ai ji'u bin rizqi a zo musu da wannan abinci mutu shabihan wanda ya kama da juna ai yusuhu ba'dahu ba'dan sashi ya kama da fashe launan ta wajen kala wa yaktalifu da'ama amma wajen ɗanɗano in ka ci sai ka ji a ba shi bane ga su dai an kawo wannan fari wannan fari wannan fari wannan fari duk ga su farare ko ku wannan ja wannan ja wannan ja wannan ja duk ga su iri ɗaya ko ku an kawo shi wannan girin wannan girin wannan girin wannan girin duk iri ɗaya amma in ka ci ɗanɗanon wannan daban da na wancan eh wato ɗayan itacen aljanna kenan ko da ka gan su kala guda in sun yi su dubu to duk wanda ka ɗanɗana sai ka ji yayi daban da wancan wanda ka ci to bayan wannan kuma wa lahum fiha azwajun su waɗannan da sun ka shiga wannan aljanna suna da mataye a cikin wannan aljanna ay min al-hur na yan matan huri ino gairi ha da wasu su matansu na duniya mudahara waɗanda suke abin tsarkakewa min al daga haida wa kulli qadarin da duk wata kazamta wanda ba ta da kyan kallo ko ba ta da kyan kamshi wa hum fiha khaliduna kuma suna madawwaman zama cikin wannan aljanna maki suna abadan mazauna ne cikin ta har abada la ya nuna wala ya kharujuna ba su karewa wato ma'ana ba su mutuwa wala ya kharujuna ko ba su tsufa kun ga wato rayuwa aljanna ba rayuwa ce ta a rayu zuwa lokaci ko ko a rayu don don ka a mutu ba a'a rayuwa ce kawai ta aji daɗi duk abin da za a yi cikin aljanna babu wanda za a yi don larura e kwanan aure da aka yi aljanna ba wai nan na larura ba ne ka matsu dole sai ka sadu da mace ko kuma mace ta matsu sai ta sadu da namiji abincin da ake ci na aljanna ba ana ci ne don yunwa ba ko ko don a rayu ba a'a domin abincin da kake ci don ka rayu ko wanda kake ci don yunwa in ka ci ka koshi sai ka ce ina tole eh domin wato kamar juye ne in ka zuba ba mota injin oil kai gudu da ita kamar kilomita dubu to dole kai juye in ba haka ba injin ya buga to haka mutum yake inda duk ci abinci so hudu to yanzu ana neman tole in ba haka ba ku ka tai asibiti kwanta a tiyata to haka haka rayuwar duniya take amma rayuwar aljanna duk abin da kake ci in ka ci yana hita ne tsakanin jatsa da gumi duk abin da ka ci aljanna karshen sa ka yi gyatsa shi kenan ka gama da shi ka je tole ka yi komi ka gama sannan gambar da ke hitowa iskan wannan abin da da za ka yi shi kuma shine heshin turare a cikin ɗakin ka sannan gumin da ke hitowa a jikinka shi ma inda wani zai zo ya shafa riga ta ga jikinka ya dangana kamshi kenan haɗira babu iyaka ka ji yadda aljanna take wa fi kalu suna madawwaman zama a cikin aljanna Allah ka mu shiga aljanna ubangiji Allah muna roƙonka wannan sallah da muka yi da azumi da sauran ayyukan nan da muka yi Allah ka sa ya zama arzikin shiga aljanna gare mu eh ka san koyi sallah ya tafi lahira sun ka hadu shi da kahiri wuri guda ka san ya ji kunya kahiri bai taba sujada ya roƙa ya Allah Allahu akbar ba kai ko kai Allahu akbar ya yi shurin masaki kuma ka zo ga kujerar ga kujerar kahiri a wuta ka san ba ya ziki ba an ji kunya ka samu daniyar ga kaga daniyar cikin wuta ka san an ji kunya ubangiji Allah kada ka kunyata mu ranar lahira eh to mu ci gaba inna allaha la yatahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama يضل به كثيرا ويعلي به كثيرا وما يضل به إلا الواثقين وانا زال ودنا آيوي معزوة سنسبكا ردا لقول اليهود ده ردي جبنتين يهودا ولما ضرب الله المثل وعند الله يسجل مثالي بالذباب ده قدا في قوله إن الله يكي وإن يظلمه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه wato idan da kuje zai musu kwace ya yi musu kwanta kwanta kahirrai masu takama ƙarfi ƙarfi gare su to Allah yana da wata wani dan fashi dan kwanta kwanta dan kankana ne kuma in yayi yayi kwanta kwanta ya yi ƙarfin sojojin da aka su shine kuda Allah yake to idan da kuje zai musu kwanta kwanta ya kwace wani abu gare su to ba su iya karɓo wannan kwace da Allah ya da kuje ya musu to mutumin da ya zan kuda in ya karbi aji ne bai iya karbowa ina zai yi jayayya da Allah kudi ba mu gani yanzu sai ka zo ka aje ƙwarya nono sai kuje ya zo ya kwanta ya kwanta bisa ƙwarya na ya sha sai ya koshi zai tashi kana ji kana gani ya sha nonon ka ya tsere ba ka da yanzu za ka yi eh to akwai wanda ya kuje haɗari ne sauro zai zo ya sauka a cikin ka ya cika ciki ne da jinin ka ya tsere ba ka da yanzu za ka yi komi bindiga ka in ka harba bindiga dubu ya tafi sai dai sai dai kuma ka sake neman lemu ko kwai ka sha don jinin ka dawo amma ya tafi da wannan to ka diba wannan karam karamar halitta daga cikin halittun Allah eh yanzu da Allah madaukin sarki zai turo giwa namijin giwa guda ya taho ya taho kashin mutane a nan fataskun duk gobe sai a waye gari babu kowa fataskun daga wanda ya kashe sai wanda ya tsere guda guda ɗai giwa guda ko raƙumin daji da ya kunna kai daga nan hanyar gashuwa kamin a jima duk wanda a cikin gari in ka tara na hanyar kano za ka samu wanda duk baka same shi ba ya take shi ko ya buge shi da wuya to wanda ya zan kuda ya fi ƙarfin mu balle giwa wanda sauro ya fi ƙarfi ne balle giwa to shi ne da lokacin da Allah ya sanya misali da irin waɗannan abubuwa wal an da kuma gizo gizo مثل الذين اتخذوا من دون الله أدادا كمثل كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إن أوهل البيوت لبيت العنكبوت wato misalin waɗanda sun kai wani Allah abin bauta kamar misalin gizo-gizo ne da ya ɗauki wani gida ya gidan kuma mai rami. Allah ya ce mahi ramnin gida a duniya gidan da kowane ramni shine gidan gizo-gizo shi da wanda bai maganin sanyi bai maganin zahi sannan bai kare shi ga maƙiyinai ka san dai in misali yanzu in wani abu ya koro ka da gudu in ka to ka fada gida ka ja kowa ka rewe shi kenan ka kira. to banda gizo gizo ga dai gidan yayi an ga gajeje da shi amma kuma bai kare shi daga maki ne bai maganin sanyi bai maganin zayi. bai maganin ruwan sama kan lalacewa gida kenan to Allah ya sanya misalin mai bauta ma wani Allah kamar haka domin ka duba cikin bauta Allah wato bautar wani Allah da take misali yanzu kamar mai son yayi gunki sai ka je daji ka tarar da wata kuriya ko wani rini ko wani ite mai sassamcin jiki mai kyawu mai saukin tsara ka yi gida ka ɗauko gatari ka zo ka sare shi ka kwantar da shi ƙasa da yana tsaye sannan ka kira daidai inda kake so ka yi Allah inda ka iya inda kake so ka iya tsaya nan ne nan ne bakin Allah ka ka kira sauran ka bashi can mai iccen wuta ya zo ya maskare kai ko kai ta sassaƙa kai mai kai irin naka kai mai hannu irin naka kai mai mu irin naka kai mai huska irin taka kai mai baya irin naka kai mai kirji irin naka kai mai kwankwaso irin naka kai mai cinyoyi irin naka kai mai gwiwoyi irin naka kai mai yatsu irin naka kai mai ido irin naka kai mai kunnuwa irin naka sannan ka ɗauko shi da ka ka kawo gida ka taho ka jibe abin da ya kashi so abincinka ko zuma ko wani mai ko wani fenti ka shahe shi ya koma wai dan dai jiki ne ya sun irin naka to sai ka aje shi shin da kai da shi wa Allah wani inda akwai hankali da kai da shi wai wani <laughs> duk wai wannan wahala da kai sai ka gama kuma ka dawo kai tullu kai goho wai bauta mai kai wai baka wani abu a'a tun da dai na yi ka kuma na ɗauko ka har da ka da kawo ka gida ko da jaki na ko da raƙumi na to ya kamata kullum ka yi min sallah in dai akwai hankali <laughs> ko ba haka yake ba to haka kuma kamar yadda muke tara wasu katti katti ne yan uwanmu ka san mutum ka san uwa ce ka san uba ne ka kada mai ƙuri'a ka ce ya je maka doka ga kuma doka Allah tun kamin a haihe shi Qur'anin kakanku yana nan cikin daki Qur'ani wanda Allah ya sauka ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakan ku yayi karatu da shi baban ku yayi karatu da shi shi ko zai ka ce to hidan dan majalisa je yi mana yi mana doka to ranar lahira yan an haɗu da ɗan majalisa da Allah sai mun ga wanda zai kada wani abinda ake so ɗan majalisa in an zaɓe shi to ya yi ƙoƙari ya je majalisa ya tabbatar da doka Allah ta yi aiki wannan shi a ƙa'ida in ko ya zo ya shirya wata doka ba ta Allah ba to da duk an ka gamu sai kaga wanda bai da ƙarfi cikin su Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu gane to yayin da Allah ya sanya irin wannan misali sai suka ce ma da Allah ni Allah ta nihi da zikira hajiri ashiya'ir khafisa da ambaton irin waɗannan abubuwa waɗanda awala kantattu sai Allah ya ce eh cikin ambaton su akwai hikimomi da yawa inna Allah la yasahi an yadriba masadan ma Allah ba ya jin nauyin ya sanya misali ko yaya misali nan yake ma ko yaya misali nan yake nakiratun mausufa wannan nakira ce abin sufaitawa da ma ba da hada abin da yake bayanta wannan maf'ulun sani shine maf'uli na biyu ai ayya masalin kana wani irin misali ne ya kasance au za'ida ko ko ita ma din nan za'ida ce ƙari ce da taki da kissa saboda karmama wa kankanta wannan abin da Allah ya sanya misali da shi fama ba da ha abin da bayan al-maf'ulu sani shine maf'uli na biyu ba'udatan fama fawqa misalin nan na sauro ne ko abin da yake da sama da sauro wato abin da ya sauro girma ko abin da ya zama sauro karami wanda ya sauro kankanta ai muradul ba'udi shine daya daga cikin sauro wa huwa baki baqi shine kananan sauro wanda ya kowane muni wanda ya kowane hadari a rayuwa ai akbar min ha mahi girma da gare ta ai la yatarku bayanan ba zai bar bayanin sa ba limafi bihi don abin da a cikin sa ne da ya mai fa amma allazina amanu amma waɗanda sun kai imani fa ya'lamuna annahu su za su san cewa wannan misali da Allah ya sanya na sauro ko na gizo-gizo ko wani abu wanda ya kama da shi alhaq shine gaskiya a sabitul waqi'u mawqi'ahu wanda yake tabbatacce wanda ya auku daidai inda ake so shi auku min rabin daga ubangijinsu wa amma allazina kafaru amma waɗanda sun ka kafirta fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masalan sai su ce me Allah yake nuhi da misali da wannan abin da ya sanya na misali tamizu wannan tamizi ne ai da hadha masal ni Allah ka nuhi da wannan misali wa ma istifhamu inkari shi wannan ma istifhami tambaya ce ta musu mubtada kuma mubtada ne wa za ita kuma za bi ma'ana allazi tana da ma'ana allazi wannan nahwu bisilati tare da silatai shine khabarun shine labarin mubtada ai fa'ida ta fi ai wani irin fa'ida ne a cikin wannan misali qala ta'ala bi jawabin sai Allah yake game da amsa musu yudullu bihi kafiran wa yahdi bihi kafira Allah na batar da mayawaita da wannan misali kuma wa daga barin gaskiya saboda kayanta su da wannan misali kuma yana shiryar da mayawaita da shi waɗanda sun kai imani saboda gaskantawa su da shi wa ma yudillu bihi lil a ba wanda Allah ka batarwa da wannan misali sai waɗanda abba su kai al na an wanda sun kai ta daga bari wa Allah da'a na'am الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض har yau dai abinda nake fata yan uwa musulmi su gane cewa waɗannan dokoki na Allah mu sani fa Allah ya halicce mu ne don mu yi ƙoƙarin rayar da su Allah bai halicce mu don mu zo mu yi wata rayuwa ta daban da musuluncin mu ba lokacin da muke cewa a yi ƙoƙari a shiga siyasa ko a yi ƙoƙari a shiga aikin gwamnati ba muna nufin ka shiga kai ɗan majalisa ko kuma ciyaman na lokal gamma ko DG ko wani kwamishina ko wani minista ko gwamnan jiha don ka samu kuɗi ka rinka ba mu sadaka muna ci muna zuwa umra muna zuwa hajji ba shi ake nuhi ba abin da muke nuhi da wannan a yi ƙoƙari a yi dubara a yi filan ɗin da radda za a samu kwamishina na musulunci wanda zai tafi ofis ko ya tafi majalisa daga makara ta eh zama yi ga tafsirin jalalaini ko ibnu kathiri ko tafsirin dabari ko wani mai kama da shi sannan da sahih buhari da sharhin mujazzar ko eh, ko adana adawi ko da suki ko khirshi ko rahumi saboda jawo hujjoji daga cikin abin da musulunci ya zo mana da shi ba wani ba gajeren hanya ba ce hanya ce mai tsawo <clears throat> abin da ake bukata ka zan farko wa man yakhrij min baitihi muhajiran ila Allah Sun mai al mautu wa qad a ajiru ala wanda ya fita da gida ne don yin hijira zuwa wurin Allah da hita gida sai mutuwa ta kama shi to lada ta ta kai ga Allah ba sai ya kai ba don haka wanda ya yi shiga siyasa da nihin gina foundation na da daular musulunci nan gaba to ba sai ya gani ba a lokacin duk da Allah ya karɓi rainai daidai yake da wanda ya kafa ta sannan ya mutu amma kirar da aka yanzu ta cewa kowa ya yi kokari in ka zan dan majalisa ka yi kokari ka sai babban mota don yadda an ka tashi ɗaurin amre kai ma ka je ka nuna eh, da an ce ana ɗaure aure gidan wani babban alhaji ko wani babban mai kuɗi ko wani basarake ko wani eh, abin da mai title na sarautar gargajiya kaga ana ta shi manyan motoci daga ta miliyan biyar sai miliyan shidda. a ce wannan shine honorable wani ko ko shine highness wani ko da sauransu ba shi ake nufi ba irin waɗannan honorable an yi su da yawa in an kama sunansu yanzu sai mu ce radiyallahu anhu kamar honorable abubakar siddiq radiyallahu anhu eh ko ba haka ba an yi irin waɗannan duk duk irin waɗannan matsayi ne babban ministan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wa abubakar siddiq minista na manzon Allah information minister shine bilal yanzu an ka ce kala bilal ni za mu ce radiyallahu anhu eh ko ba haka ba bayan su da nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar eh an kama sunan sa ne ake cewa radiyallahu anhu to ne yanzu ba eh an ambace shi in mutum goma sun ce na kwarai na sai ɗari sun ce ba da kike to haka abu ya lalace She da duniya kuma mahi yawa ita suke zama shaidar lahira Allah ya kiyaye to famar da ake so a yi yanzu ba mu janyewa rayuwa ta mu ce wanda duniya ta yanzu cikinta ne muke rayuwa cikinta muke sallah cikinta muke azumi cikinta muke addini in Allah zai karbi addinin mu shi ba mu la aljanna cikin duniya yau zai ba mu to wani aiki za mu mu samu aljanna a yau ba wajibin wado ba ba ka ne ka shige cikin daki ka ce wai alaika bi nafsika wai ce maka haka ai ba a ce alaika min ka ba sai rage duk duniya ba mai cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai kai kuma ka jarraba ko ta ina ka tabbatar da ba mai yarda da kai duk inda kake ana maka ruwan duwatsu to sannan ne an kace alaika min ka ka tafi ka jira mutuwa ko su yi gayya su ce kai wajen nan mun je wani na kira la ilaha illallah sai ai ma taron dangi sai a zo a tare kofar gida wasu na jima, wasu na watsa kananzir wasu na sakin fetur wasu na bida ashana to sai kai zaman ka nan cikin daki ka yi yan bushiya buka ta kama da wuta shi kenan ka kone nan ka huta ka yi shahada to sai an kai wannan matsayin amma inda duk kai kana jin kalmar shahada kuma ka ce alaikum minan suka ina minan suka yake alaikum anfusukum an kace ku haɗu ku yi gayya musulunci aikin gayya ne kowa ya taro inda yake iyawa mai iya shiga majalisa ya shiga mai iya rike lokar gaman ya rike mai iya rike jaha ya rike mai iya rike bindiga ya rike mai iya rike kurkuku ya rike haka ake tahiya har ya zama duk inda an ka zo a tara ana Allahu akbar Allahu akbar ko ina ta cika wuri to daga nan ne in dai akwai niyya mai kyau to wata ran sai ka tarar da babu komai sai ita ke aiki don ala inna hizballahi هم galibun ko su ne المفلحون to ba mai hizbun lahi ba kowa ya zai hizbu nafsi kowa daga mai kokari ya sai babban mota ya yi katon mata ya yi babban gida ya cika jikka da kuɗi daga nan zai ga wata ran yana tsallaka titi mota ta kiɗe shi ko ko ya ɗauki babban mota ya je ya haɗari a ɗauko gawa ta wasu na kuka wasu na murna eh wasu har cikin iyalin mutum ana kuka wasu na murna saboda bi ka mutu ka hana aiwa caka da kuɗi to yanzu ka mutu ga kuɗin ba mai cewa a bari kuma dole a ba mutum ko ba ka so ne tunda ka mutu dole ko ba a so ɗa ne kake ya mutu dole a raba gado a baka kuma za ka samu kuɗi mai yawa baka saye ba baka sayar ba kana kwance an kai an sato an tara maka eh? hisabu ha alaika wa izamin bi Allah ya kiyaye mu to saboda haka sai Allah madaukin sarki ya ce su waɗannan mutane allazina yanquduna adallahi sune waɗanda suke walwale alƙawalin Allah ma aidahu ilaihim abinda Allah ya alƙawanta ya zuwa gare su fil kutubi cikin littafai min al-imani bi muhammadin na imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam min babu ne zaki bayan sun karfafa wannan alƙawari sun dauke shi akan su tiki tiki wa ya una ma amara Allah bihi an yusara sannan suna yanke abinda Allah ya yi umarni da a sadar da shi min al-imani bin nabi na yin imani da annabi war rahim ko ko sadar da zumunta wa ghairi zalika ko kuma wani wannan wa an badalun shi kuma an badal badali ne min damiri bihi wa yusmina bil sannan suna yin barna cikin ƙasa bil ma'asi da sabo wata awiki da kange mutane anal imani ga barin bin gaskiya da barin yin imani da abin da annabi Muhammad ya zo da shi ula'ika al-mawsufuna bima zukira wa'annan da an kasibaita da wa'annan abubuwa da aka ambata humul khasirun su ne masu hasara waɗanda aka baku ranar lahira allahumma la taj'alna ma'ahum allah kar ka sanya mutane da waɗanda aka baku limasirihim ila nari saboda kasancewa zuwa wuta almuwabbadati alaihim wadda take abin dawwama suwa gare su har abada idan dakaluha idan sun shige ta na'am كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون sannan Allah ya ce kai mata ya kuke kafirta ya ahla makka ya ku mutanen makka ya kuke kafirta billahi da Allah fakar kuntum mu abwata alhali shi da kun kasance matattu dufan fil asrari kuna maniyi cikin tsatson iya ubannin ku maza fa ya kum sannan Allah ya rayar da ku bil arhami cikin mahaifayen uwayen ku mata wa duniya sannan da cikin duniya binadin ruhi da hurarai fikun cikin ku wal istifhamu lita'ajjil wannan istifhami wannan tambaya ta ban mamaki ce min ku rinka kayarcin su ma qiyamul burhani tare da tsayuwar dalili wanda yake ne gare su aure tawbihi ko ko an yi shi ne don su don a kunyatar da su sun mai mitukun sannan Allah ya kashe ku in danta ya ajalikum dan ku karewa ajullan ku sun mai yi ku sannan ya sake rayar da ku bil ba'd da tayar da ku ranar kiyama sun ma da una sannan zuwa gare shi za a mayar da ku ai na za a maishe ku ba'd al-ba'si bayan tashin kiyama fa kun bi amalikum ya sa ya saka kamku da wa sannan Allah ya ce dalilan yana mai kama hujja alal a kan tashin ƙiyama, lamma an karuhu yayin da sun kai musu sun kace ba a tashin kiyama kahirai na'am هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Allah shi ne wannan khalaqakum da khalaqa lakum ma bil ardi jami'an da ya halicci duk abin da ke cikin ƙasar nan don amfanin ku baki daya wato kadiba sama kadiba abin da ke rike a jikin sama na taurari da wata da rana da sauran abubuwa ga sunan na ado an yi shirye ga shi nan shi yasa in mutum ya dan ɗaki ne sai ya ta lulluƙa yan gwalab gwalab wai don yana kwaikwayon Allah eh <laughs> ta da kai ko na cikin masallacin da za a gani da wani mai sifar rana da wani mai sifar wata da wani mai sifar taurari duk dai ana kwaikwayo saboda ya ga sama haka take to duk Allah ya yi wannan sannan ga ƙasa nan ita ma Allah ya shehida ta don amfanin mu kuma abin a cikin ta duka namu ai eh, al'ardu wa ma a ƙasa da duk abin a cikin ta Allah ya yi ta jami'an baki daya lakum saboda litantafi'u bihi don ku yi amfani da shi wa ta'tabiru kuma ku lura wa azantu da cewa wanda duk adda iko halitta waɗannan abubuwa bai kamata a ja da shi ba sun mastawa sannan ya daidaita ba da kalkil ardi bayan halittar kasa ai kasa da ya eh, wato ya nufi ila sama zuwa sama fasawa hunna ya suranta su addamir shi wannan damiri na sawahunna yarji'u zai komo ila sama zuwa ga sama لأنها في معنى الجمع العائلة إليه دومين تنا ده معنى الجمع ما يكون zuwa ga sama. ai sayyarha ya sanya ta kama fi ayatin ukhra kama yadda ke cikin wata aya ta biyu faqad hunna sab'a samawatin ya hukunta su sama bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah masani ne da dukkan komi wato duk abinda ke cikin kasan nan da abinda ke rike jikin sama Allah ya yi shi don mu to mu ko yayi mu don mu shi ne abin tambaya eh duk waɗannan abubuwa Allah ya yi su don mu to mu ko don me an kai mu don in an yi su don mu to mu ko akwai dalilin da yasa an kai mu to abin da yasa Allah ya yi mu don mu wakilce su mu tabbatar da daula mu tabbatar da shari'a ta Allah cikin wannan kasa. shi abin da za mu yi kamar dan ƙwadago ne sai ka shirya ka ɗauke shi aiki kace zan baka naira dubu ka nome min gonan nan sannan ka shirya tuwo da hura da kai yanke rago ka gashi ka ɗauko ka ce, kace to duk wannan abincin naka ne duk wannan abincin naka ne gajin ga ga abinci shin wannan abincin na mina na noman gona ne ko ba haka ba to in an ka shirya waɗannan abubuwa kuma ka nome gonan nan to sai ni sai biya to ni abbiyar aljanna kun gane ai to Allah ya samu gani to don haka Allah madaukin sarki masani ne da dukkan komai mujmalan wa mufassalan ya san shi a dunkule kuma ya san shi a dalla dalla afala ta atabiru shin ba ku lura da annal qadir ala khalqi zalika wanda adda iko ya halitta waɗannan abubuwa ibtida'an tun daga farko wa huwa azam minkum kuma gashi yi ku girma eh yanzu masallacin nan gashi wannan masallacin da za a balle shi a sassare kasa ne a ce mutanen mutum su zo su dauke shi da wuri nan ba su iyawa ko suna iyawa ha ka ko san yanzu in kai in ka rufe idonka kace za ka ta masallacin nan sai ka ci karo da fila ko ɗaya ko biyu ko uku to amma ka diba duk jiragen sama da ke yawo cikin duniya da jiragen ƙasa da makahi da wane ne ba wanda ya ci karo da tuken sama ga ta sama da mu Allah ya rike ta gam kuma kai ta gudu wani ma har Allah ya kai amma ko da kamar a balle bulo guda a kado mai yaji yadda Allah yake ba taɓa yi ba Eh? inda ma Allah madaukin sarki yake gwada aya a bada da sakan biyu kyas nan da agogo ke kyas kyas kyas sakan biyu na agogo idan Allah ya yarda ya bada izini ga ƙasa yake ta motsa cikin sakan biyar duk duniya na ana halaka duk inda ake girgiza ƙasa a duniya ba a taɓa yin sakan uku ba tsakanin sakan ɗaya ne da biyu amma zai gaji an ce dubu ɗari biyar rabin miliyan miliyan uku sun halaka sakan biyu wasu ta uku to amma Allah ya rike wasu su ce babu Allah ma ka san yanzu idan kai mutum na cikin masallacin nan kuma kai sarkin magina ne kuma kana da iko da wani yace mai ginin nan bai iya gini ba yanzu ka zai dan murda wani kambu haka sai budo guda ya ballike ya rafke shi ga kai gobe sai ce to ko wani kuma ya sake ta bai iya gini ba ba mai karawa <laughs> to saboda haka Allah mun gode Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da mu to mu ci gaba da wa huwa azam minkum qadirun Allah mai iko ne ala ku akan sake mayar da ku bayan mutuwa wa iz qala wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi qariba قالوا أتجعل فيها من يبصر بها ويسفك دماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإن قال ربك كأنبت يا أبنجد khalifa ni zan sanya halifa ta mamayi na a cikin ƙasa ya khalufu ni fi tanfizi a hakami wanda zai maye min wajen zartar da hukunce hukunce na fiha cikin ƙasa wa huwa adam shine annabi adam sallallahu alaihi wasallam da kuma 'ya'yansa ƙari sai mala'iku suka ce wannan istirsaran ko kuma istibiyana saboda neman ganewa ko kodan neman bayani a ta ja'alu fiha yanzu za ka sanya cikin ƙasa man yufsidu fiha wanda zai yi barna cikin ƙasa bil ma'asi da sako waya suku jama'a kuma ya ta zubar da jini ne ayyuri ka ya zubar da ita Birkatar da kashe kashe kama fa ala banil jani kama ya ɗiyan aljannu sun ka aikata wa kanu fiha da su aljannu su suka kasance cikin duniya falamma afsadu yayin da suka yi banna arsalallahu alaihimul mala'ikata sai Allah ya aiko mala'iku zuwa gare su fadara duhun sun ka kore su ilal jaba'ir wal jibali zuwa ga tsibirai can wato tudannin tsakiyar ruwa wal jibali da duwar wasu wa nahnu nusabbihu mu dai muna nan muna tasbihi bi hamdika da gode maka na qulu subhanallahi wa bihamdihi muna cewa aiki ya tabbata ga Allah da gode masa wa nuqaddisu laka kuma muna tsarkakewa gare ka ainu nazi haka amma la yaliqu bika muna tsarkake ka daga duk abin da bai dace da kai ba wa nahnu haqqu bil istiklafi mu muka cancanta mu zan ka ban bisa gare su qala ta'ala sai Allah ya ce inni alam ma la ta'lamuna to ni fa na san abin da ba ku sani ba min al maslahati na maslaha fi Adamu, adam ga nada adam ya zama khalifa wa anna zurriyatahu domin su diyan annabi adam zuri'a ta fihimul mudi wal asi cikin su akwai mai da'a akwai mai sabo fa yazharul adalu bainahum sai adalci ya bayyana tsakanin su faƙari suka ce lan yakalu rabbuna ai ubangiji ba zai halitta halkan wata halitta akramu alaihi minna wanda suka yi girma gare shi kamar mu ba wala a'lam ko kuma hi sani da sab'ina lahu domin kowaye an ka halitta to mun riga shi wa tuna malam ya yarahu kuma mun ga abin da shi bai gani ba haka laka ta'ala adam sai Allah ya halitta adam ne adimal ar da fatar kasa ai wajaha daga huskar kasa bi an qabala min haka bata yajjin wani jimke min jami'i alwaniha na dukkan kalolin kasa wa ujjina bil miyah al mukhtalifa an ka kwaba su da ruwa daban-daban wa ya suranta shi wa baka fihi ruha ya hura mishi rai fasara hayawanan hisasan sai ya mai da shi ya koma wato mai rai mai moci wanda ka jin ne an taba shi ko an kira shi amsa ba da an kana jama'a da bayan bayan da ya zamo da sandarai wanda bai moci to وعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ba. به بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين تو وعلم آدم الأسماء سي الله يكرم تبدا النبي آدم سونا أبو بوا أي أسماء المسميات سونا أبو بوا وعند أكي أنبتا كلها دكا hatta qira'ati har akushi babba wal qusayati da dan karamin akushi wal faswati da rihi karami babban rihi wal fusayya da kuma karamin rihi wal mijrafa da abin nan ne ake kira shi wato madaidi ko kuma kuyafa ko kuma abin da ake kira cokali ko yin miya gwargwarin da yadda hausa take <coughs> da alƙaji kalbihi ilma Allah ya jefa sanin na abubuwa cikin zuciya annabi Adam sun ma'ara da sannan ya watsa su kamar ya miƙa su alal mala'ikati da su mala'iku ayyul musamman ya fi su na abubuwa ambatawa wa fihi taglibul ukala cikin wannan akwai rinjayar da masu hankali akan marasa hankali da yake arada da ce arada haba ba alal mala'ikati ga mala'iku fa qala lahum tabkita yace musu don ya zarge su an uni to ku bani labari bi asma'i haula'i da sunayen wayannan abubuwa waɗanda an ka ambaci sunayen su in kundin sadiqina in kun zan masu gaskiya bi anni cewa ni la akhluqu bani halitta a alama minkum mai sani da gare ku aw annaku a bil khilafa ko ko ku ne kuka cancanta ku zan halifofi wa jawabu shar'i dalla alaihi ma qablahu jawabin sharadi abin da ke gabanin su shi ya nuna shi qalu balu subhanaka qalu sai suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ai tanzi halaka tsarki ya tabbata gare ka anil da alaika daga barin wani ya gitta maka in ka faɗi abu babu wanda zai gardama la ilma lana illa ma 'allamtana babu ilimi gare mu sai na abin da ka sanar da mu iyawu shi to wannan abin da ka tambaye mu baka koyar da mu shi ba ba mu san shi ba innaka anta al-alim kai ne masani al-alim wannan wato innaka anta kai Allah kai al kai ne masani al-hakim wanda agwani الذي لا يخرج شيء عن علمي وان باب ادله هكذا جسن انسا الى لهكم انسا قال تعالى قال يا ادم وانبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض وما كنتم sai Allah تعالى سي الله مدوكين سركي ya kai adamu an da ihun da asma'in ba su labari su mala'ikun nan da sunayen wa'annan abubuwa da na tambaye ka fasan ma kulla shay'in sai ya ambaci kowane abu da ismihi da sunansa wa hikima hikimata kuma ya ambaci hikimarsa Allah ke kulika laha wanda an halitta wannan abin saboda ita falamma an ba ahun bi asma'in yayin da ya basu labari da sunayen waɗannan abubuwa qala ta'ala lahu sai Allah ya ce ya su mala'iku taubikan saboda ya kunyatar da su ga wannan gardama da sun ka tsaya yi alam aqul ashe ba na ce maku ba inni alamu gaiba samawati wal ardi ne masanin mahi sanin gaibin da ke cikin sammai da ke cikin da abin da ke cikin ƙasa ai ma gaba fihi ma abin da ya ku cikin sama da cikin ƙasa wa alam ma tuduna kuma ni ne mai sani abin da kun ka bayyanar ai tudhiruna abin da kun ka bayyana min kaulikun na cewa ku ataj'alu fiha, za ka sanya a cikin ta wanda zai yi barna wa ma kuntum taktumuna da abin da kun ka zan kuna boyewa ai tusiruna kuna boyewa min kauliku na cewa ku lan yakallu Allahu akrama Allah ba zai halice mai karimti alaihi garai min na da gare mu wala alam ko mai sani ba na'am وإذ lil فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين سنهم الله يتي واذكر أنبتايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ قلنا للملائكة عند مكتير ملائكة بايا أن كلا النبي آدم عليه السلام أن يميت بيوي ya ba da amsa su ko sun kasa amsawa sai Allah ya ce to na shugabantar da shi a kanku, ku je ku gaishe shi usjudu li adam ku je ku yi sujada ga annabi adam sujada ta dukar da kai ba ta sujada ta bauta ba shine sujuda tahiyatu bil inhina'i wato sun ku yawa haka ku je ku ce sannu malam ko ku akramaka Allah fa sajadu duk sun kaje sun kai sujada ta gaisuwa ga annabi adam illa iblisa sai shedan iblis ko abul jin shine baban aljanna kana bainal mala'ikati a wancan lokaci ya kasance tsakanin mala'iku amma abin nan halitta ce mai girman kai <coughs> kamar yadda wani mawaki ne cikin kasa hausa ke ta girman kai rawanin tiya to shaidan yana da yana da rawanin tiya a kansa a sai ya ki imtana mina sujudi ya ki yarda shi sujada ya gaida annabi adama saboda girman kai wata kabara yi girman kai ai takabbara an sujud yi girman kai daga barin yin sujada wa qala ana khairun minhu yace ai na shi shi din ne eh wa kana min al sai ya zamo cikin kafirai fi ilmin lahi ko ko ya kasance cikin kafirai a cikin sanin Allah Allah ya san tun warko kafiri ne wa qulna wa qulna adamu kun anta wa rabbika wa qula minha ragadan haythu jituma wa qulna zai muka ce ya ya kai adamu uskun anta wa zawjuka ka zauna kai da matarka aljannata cikin aljanna matarka wadda ake kira hawa'u bil majdi kace hawa'u wa kana khalaqaha min didi ila aisari ya kasance Allah ya halitta mai ita daga hakarkarinsa na hagu wannan na sama na kusa da waya shi aka bantare an kai mashi an kai mishi mata wannan shi a da ya sa mahi yawa ɗa namiji bai iya zama zaune haka ya awa uku bai jingina da komi ba amma mace in ta hau kujera sai ta yi nizami da haƙarƙarin ta dukkan malallu ne amma ɗa namiji da ya zauna kamin a jima za a ga yayi haka ko yayi haka ya nemi wurin da zai jingina <laughs> ba ya iya zama da ragagge ne ta can sama eh. <laughs> to kuma kun ga gwanda an kai haka eh gwanda ba a yi haka ba da duk babu mu da yanzu shi dai an ka halitta shi kenan yana cin aljanna yana jin daɗi ne Ba babu mu eh to haka Allah ya nihi tun warko a ɗaya da jiki ne a kuma an yi wannan don a kashe kabilanci don inda an murmula wata ƙasa da ma an kai wannan matar za a samu wani ɗa mai tawa ya ce shi bai ko ba mun gode Allah mun gode maka to idan kun shiga wannan aljanna wa kula min hakuci daga cikin wannan aljanna ragadan a yalwace wasu Allah hajara bi ci wanda babu inda ba inda za ka je ka taba ce a kai kai kai ba naka bane babu shi shine ma'anar ragada inda duk kake so ka ka ci har shi tuma duk inda kuke so sai dai ga wata doka guda wala ta karba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan itaciya bil akadi da ci min hagalita wa il batu ati alkama ce aw karbu ko ina bi aw gaire ma ko wani su wallahu alam Allah shi ya san kowane ice in kun ka ci fata kuna mai zalimi ne za ku zan cikin azalumai ai ra'asi na masu sabo kun ga wannan shi ne aka ce annabi adamu alaihi salam lokacin da annabi musa ya bayyana an ce ya yi magana da shi ya ce kai babanmu adamu kamar irin kamar a ce kamar wasan jika da kaka kenan ba don kai ba da mutuwar duniya mun kai da shan rogo ba <laughs> sai ya ce to kana jariya gani da al'amarin da an ka hukunta mini tun kamin a halice ni Allah ya hukunta in ci wannan itaciya da shekara arba'in sannan an ka yi ni fa hajji adamu musa sai adamu ya kada annabi musa yi ke nan ya kwata kyas <laughs> babu ci gaba sai magana ta tsaya wato ita kuma wannan itaciya hikimar da a cikinta da da annabi adamu ya shiga cikin aljanna da shi da mata ta sun ka zauna suka ki cin wannan itaciya da ba su hito da aljanna sun ka zauna sun kahe mu ba domin ba a haihuwa aljanna bayan suna ta su biyu su kaɗai zanne cikin aljanna da ba a yi mu ba kun ga ko da aljanna ba ta yi daɗi ba ko ba haka ba <laughs> kun ga akwai hikima ciki eh saboda haka ita wannan cin itaciya ga annabi adamu alaihi salamu wato dole ne don Allah ya halicce shi don ya ci wannan itaciya ya hito da wannan aljanna ya zo ya aihe mu yi annabawa yi manzanni waliye a yi malamai a yi fasakai a ayi kafirai yi ja'irai yi mulhidai sannan a koma aljanna ta shiga wuta ta shiga <laughs> kun gane ko ba shi da inda zai sai ya ci wannan itaciya don cin ta shi a sababin waɗannan abubuwa kuma Allah ya halicce sai an yi waɗannan abubuwa don haka ba ya da wani abu kun ga anan kiristoci sun kaɓa shi sun ka ce annabi adamu shi ya ɓata haraka su da yake ba su da hankali to mu ci gaba قال لهما الشيطان أنا فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا أبينوا بعضكم لبعض عدو ولكم بلاد مستقر ومتاع wannan maki wanda an ka la'anta saboda shi annabi adamu alaihi salamu fa azallahu mashaitan sai shaitan dinnan wan wanga da an ka ce je ga da annabi adamu yake to sai ya musu bita da kulli sai ya bi su can cikin aljanna fa azallahu mashaitan sai shaitan ya zo ya sa musu samtsi ya zuba musu ruwan samtsi sun ka taka sun ka darje don su faɗi ai iblis shine shaitan azhabahuma ya tahiyar da su daga bari wannan aljanna mafi fi qira'atin fa azalahuma wato ya kawar da su nahahuma anha ya nisantar da su daga wannan aljanna bi an ƙara lahuma shine yace musu har hal adullukuma ko kuna so in nuna muku ala shajaratil khuldi akan wata itaciya ta dawwama wa mulkin la yabla da wani mulki wanda baya tsufa wa qasamahuma billahi kuma ya rantse musu da Allah innahu lahu malamin nasihin shi wallahi mai nasiha ne gare su ka san da ba mutumin kirki shi ake yaudara eh dan mutumin kirki da ka zo kace mai billahi la ilaha illa an kaza ce na yarda <laughs> to da yazo shi ne sha musu billahi la ilaha illa hu sai suka yarda sai suka ci wannan itaciya shi shine fa akharajahuma min ha sai hitar da su min ma da bihi daga wannan ni'ima wadda aka kasance a cikin bambakin ciki shi shaidan wa kunna sai mun kace ihbidu ku sauka ila al-ardi zuwa kasa antuma bi majtamaltuma alaihi min zuriyatikuma wato ku hita da ku da duk abin da kunka kunsa na zuriyar ku koyi waje ba da ku sashen ku ai sashen ɗiyan ku libadin da sashe a su zan a min zulmi ba adin badan na sashe zuje su ta zalunta sashe da yan kwanta kwanta da yan yankan aljihu da yan danniya da yan danne haƙƙi da yan baba babakere da yan rubda ciki duk a kai aikai kai da ga ku can walakum fil ardi mustaqarrun kuna da wurin zama na tabbata cikin ƙasa zuwa wani lokaci wa mata da kuma jin daɗi ma ta tamatta'una bihi abinda za ku ji daɗi da shi min nabata ya tsire tsire itace na duniya ilahin zuwa wani lokaci na in kida ajali ajalikun zuwa lokacin karewa ajalin to ina ganin nan ya kamata mu tsaya society ko ko mujtama ko kuma wato rayuwar jama'a a garin Madina inda rayuwa ta kunshi mutane uku muminai tatattu kafirai tatattu sannan da waɗanda ba su zannan ba ba su zannan ba su ne munafukai ba su zan ɓangaren musulmi ba a baɗininsu ba su zama ɓangaren kafirai ba a zahirinsu to sannan bayan bayan an yi bayanin su kuma an yi kira na gaba ɗaya ga dukkan su cewa ba su da wani abin bauta sai Allah Allah na an faɗi waɗansu ayyuka wanda ba mai iya yin waɗannan ayyuka sai shi don haka tun da ba mai aiki irin wannan to ba wanda ya cancanta ya yi takara tare da Allah mai waɗannan ayyuka a bayan haka sannan sura ta yi bayani akan mu'jizar alkur'ani cewa alkur'ani wani abu ne gagara koyo don haka Allah ya ce in har ana shakka Qur'ani ba daga wajensa yake ba to ga alif nan da lam da mim da sauran irin waɗannan harfa a je a shirya wani sura guda mai kama da shi to da ya zan ba a yi ba kuma Allah ya ce ba a iyawa don haka babu wani abin yi illa a yi ƙoƙari a ji tsoron Allah don a kare kai daga wata wuta wadda take makamashinta duwatsu da mutane waɗanda sun ka bauta mu duwatsu sannan bayan haka sura ta ci gaba da bayanin cewa dukan abin da muke gani wanda za mu buɗe ido mu gani a cikin sararin sabaniya ko a ƙasa Allah ya yi shi don mutum shi ko mutum Allah ya yi shi don ya tsayar da dokokin Allah a bayan ƙasa ya zama wakilin Allah wajen tabbatar da dokokin Allah sannan an bayyana matsayin wannan mutum da ilimin da Allah ya bashi wanda bai ba hatta mala'iku ba don saboda ni don ya cancanci wannan jagoranci na tabbatar da dokokin Allah a bayan ƙasa to muna cikin wannan magana sai muka zo wajen kokuwa tsakanin shaidan iblis da kuma ɗan adamu da shi annabi adamu da 'ya'yansa baki ɗaya. cikin maganar da muka kwana kenan a jiya mun yi bayani inda Allah madaukin sarki ya kai annabi adamu cikin aljanna ya ce ya zauna cikin aljanna ya ce ya sha a yalwace babu tsayewa to amma ga wata doka kar ya kusanci wannan itaciya wadda yake wannan itaciya Allah shi ya san ko wace itaciya ce to amma shedan saboda bakin ciki da hasada yayi kokarin kulla makircin da ya hito da su daga cikin wannan aljanna amma kuma da kudurar Allah don dama haka Allah ka mihi dan ba don hitowar ah, annabi Adamu daga cikin aljanna ba mu da ba mu ga duniya ba sannan kuma an ce shedan ya yi tunani daga baya ya ce da ya sani da ya ba su can cikin aljannan nan don su rayu su kaɗai domin sun zo sun haifa abin da zai munguna mishi annabawa da manzanni da sauran waliyan Allah da malamai waɗanda kullum akalla duniya ba a ce mashi dan Allah ya tsine maka ba a ce mai kamar miliyan dubu ɗari <laughs> in magana aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wani don mi kai wannan magana in karatun qur'ani za a fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuna ganin mutum nawa zai faɗa kullum a yini akalla a mitsi ne mai so miliyan dubu ɗari a shekara a kwana guda a wato cikin awa ashirin da hudu kun ga da an ban mutanen nan biyu da ya huta to sai a ƙara mai bakin ciki hito wanda ya da su to sannan sai Allah ya mai da magana waje shi annabi Adam alaihi salam da matarsa da sauran zuri'arsa to shine abin da zamu ci gaba da karatu a yanzu a cikin wannan sura sai mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعد اللهم الشيطان عنها لهما مما كانا فيه وقلنا أبدوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تو ما زلهم الشيطان sai shaidan ya san wato ya samsantar da su ko ya samu su santsi ko kuma ya kawar da su An hada ga wannan aljanna ai shi shaidan shi da iblisu ya hitar da su ga wata kira'a ya kawar da su ya nisantar da su daga wannan aljanna inda yake ce musu ko kuna so in nuna muku wata itaciya ta dawwama da mulki wanda baya tsufa wa kasama ma billahi sai ya rance musu da Allah hu lahu mala min an-nasihin shi lalle game da su shi mai yana cikin wallahi yana cikin masu mai musu nasiha ga abinci in sun ka ci shi to nan za su zauna har abada ba su fita fa la min ha sai suka ci daga wannan itaciya fa akharajahu ma sai al shi dan ya hitar da su min ma kana fihi daga abin da sun kasance a cikin sa minan na'imi na jin daɗi na hutawa da ni'ima da kulna sai muka ce in ji Allah ihbidu ku sauka ilal ardi zuwa ƙasa tuma bi tuma alaihi min kuma. ku da abin da kun ka kunsa na zuri'a ku ku hito da cikin aljanna ba'dukum li ba'din adu sashen ku su zama makiya ga sashi wato sashen zuriya annabi adam su zama makiyan sashi daga cikin zuriya min zulmi ba'dihim na zalunta sashen su da sashi walakum fil ardi mustaqarrun sannan kuna da wurin tabbata a cikin ƙasa mawdu'u karari shine wurin tabbata wa mata'un sannan da jin daɗi ma ta tamatta'una bihi abinda za ku ji daɗi da shi min nabatiha na tsirin ƙasa ilahim zuwa wani lokaci shine wakatan kibai ajalikum shine lokacin da ajalin ku zai kare ku mutu wato cikin wannan aya akwai darussa da yawa darasi na farko na wannan aya makircin shedan kullun babban makiyi ga dan adam babu kamar shedan Ko wani irin matsayi Allah ya baka in dai kai mutum ne to sai shi ya kushe ma wannan matsayin da ka samu matsayin nan na sarauta ne matsayin nan na ilimi ne matsayin nan na dukiya ne matsayin nan na kyawo ne matsayin nan na ƙarfi ne to sai ya yi ƙoƙari ta wannan matsayin da Allah ya baka ya hura maka hanci don ka lalace ku zama ɗai wannan kenan sannan a ne abu na biyu kuma Allah madaukin sarki ya hito da annabi Adamu alaihi salamu zuwa wannan ƙasa domin su hayayyafa don Allah shi yaƙa abin da ya niye halittawa daga cikin tsatson annabi Adam alaihi salamu da matarsa Hawwa. Darasi na uku shi ne wato Allah ya faɗa tun daga farko ƙiyayya ba ta ƙarewa tsakanin mutum da mutum har tashin alkiyama. kullum za a samu gaba tsakanin mutum da mutum ko tsakanin musulmi da musulmi ko tsakanin munafiki da mumini ko tsakanin kahiri da mumini ko tsakanin fasiki da fasiki ko tsakanin kahiri da kahiri shi yasa babu yadda za a yi duniya ka ji an yi tsit ba inda ake rigima <laughs> babu wannan Allah ya hana eh ba'dukum li ba'din adu kamar baki ne Allah ya wa mutane kullum sai aka ji ana rigima in ba a yi can ba za a yi can sannan darasi na na uku wato wannan duniya ɗan lokaci ne kamar zaman jira ne don haka duk da ka samu ƙarfi na mulki ko na ilimi ko na matsayi ko na kuɗi to kakka dogara da zaman duniya don ba wurin zama ba ce wa mata'un ilahi ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damar da Allah ya baka kame a kwace damar don wurin ba naka bane aro ne an ka baka wala budda min yawmin turaddul wada'i ba makawa wata rana za a mai da ajiya shi yasa wasu in sun samu jin daɗin duniya sai su mance da wannan kalma wa mata'un ilahi saboda haka sai mutum na tahiya sai ya tuntube da mutuwa ai ta mamaki eh wani an ce wani ya mutu wani yaushe <laughs> ya mance da wannan aya wa mata'un ilahi eh don haka sanda duk ka sami kanka lahiya lumai kuma ka samu kanka kana cikin wadata kana da ƙarfi to ka yi ƙoƙari ka sayi aljanna da wannan iko da Allah ya baka iko nan na ilimi ne iko nan na ƙarin jiki ne iko nan na basira ne iko nan na dukiya ne iko nan na matsayi ne to ka yi ƙoƙari domin baka san lokacin da za a zo ɗaukar ka ba akwai mota kuma in ta zo dole sai ka tafi ko babu shiri ko cikin kazanta ita ɗaukar ta ba ruwanta ko da ta same ka a toilet ko ta same ka rike da kwalbar giya ko ta same ka kana tare da macen banza nan da ta tsinke rai ta gawa na a zo a dauka zabban kunya a ban ma waɗanda waɗanda yan uwa masu alaka da kai su ta da na sani suna ana zagin ka suna da kai don ba yadda za su yi don kare kai kai Allah ya kiyaye to mu ci gaba وتلقي adamu من ربه كلمات badaba عليه إنه هو تواب رحيم وتلك آدم من آدم من ربه كلمات سي أبنجي الله مدوكين سلكي يلك أنا مع النبي آدم ko kuma shi annabi adamu alaihi salamu ya tarbi ya karbi waɗansu kalmomi daga ubangijinsa alhamahu hawan da Allah ya cusa ma annabi adamu su ya bashi basira gano wannan lafzin addu'a yayi addu'a da waɗannan kalmomi binazi adama wato ga wata kira'a ana cewa matalaka adama min rabbihi kalimatun eh waɗansu kalmomi sun ka tarbi annabi adam alaihi salam shi annabi adam ya zama qulun bihi wa raqa ai ja'a ja'ahu wato ya zo masa wa hiya ita wannan addu'a ita ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna min minal khasirin ya mu, lalle mun zalunci kanunmu idan har baka gafarta mana ba ka ji kanmu ba to lalle za mu zan cikin masu hasara fada abiha sai annabi adam yayi addu'a da wannan addu'a ba alaihi sai Allah ya karbi tubarsa kabila taubata ya karbi tubarsa Inna Huda ma shi Allah madaukin sarki huwa tawabu shine mai karbar tuba ala ibadihi ga bayansa arrahim mai jin kaibihin da suwa to kuma wannan aya ita ma ta ba mu darasi kamar haka wato duk da ka fada cikin bala'i na saba ma Allah to kaka yanke kabla ko ni ban da haka inda za a kashe mutum miliyan guda to in ka tashi tuba ka ta san ma Allah kai tsaye duk azamtar da kake ciki Allah na iya wanke ka ta aljanna eh, eh da wannan ne akwai cikin hadisi wanda ah, Imam Nawawi ya rawaito shi cikin littafin sa mai suna Riyadus Salihin wato wani mutum ne ya kashe mutane ɗai ɗai ɗai har ɗari ba ɗaya kuma bai taɓa aikata alheri ba yadda yake rabta yake bai taɓa aikata alheri ba duk inda ɓanna take nan yake turan nan dai sai Allah ya kaddare shi da tuba sai yace yana so a nuna mai mallamin da yake kowa ilimi a kasarsu to mutane suna ganin wani katon mutum da alkyabba yana ɗaura rawani yana sa alkyabba yana tahiya sannu sannu bai magana da mutane sun kace ko amma wannan ya kowa ilimi eh sai da ya tambayi mallami sai an ka tura shi gidan wannan katon shikenan sai ya zo ce mallam na zo fatawa na kashe mutum ɗaya ɗaya ɗaya har ɗari ba ɗaya shin ko akwai tuba gare ni in na tuba Allah zai karba yace mm, mm, ka kashe mutum ɗari ba <coughs> kuma ka tuba Allah shi karba ina zai yi ai ba ya yi ba kai da tuba kai dai ka dai jira yace malam ban da tuba yace ba ka da tuba sai ya juya gora ya ɗora malam ita aka kwamas malam ya dingire sai ya sawu kayayyanki yanki yace to kai an na ɗari eh mallan kai an na ɗari sai ya cike ɗari da mallam duk da haka bai haƙura ba ya dawo ya sake tambaya ya ce kai wannan mutum da kuka tura ni gida ne ba mallami ba ne yana dai da riga ta mallamai amma ba mallami ba ne kai ku nuna ni mallami wanda ya kowa ilimi to sai an ka tura shi gidan wani mallami wanda yake shi mallamin na na gaskiya ya zo ya tambaye shi mallam na kashe mutum ɗari ina so in tuba shi in ni tuba Allah zai karɓa ya ce kwarai wa zai shiga tsakaninka da tuba tunda baka mutu ba amma ga shawara wannan garin da kake mugun gari na ka tashi da wannan gari ya faɗa mai wani gari can mai nisa yake ka koma can wannan garin ka zauna ka bauta ma Allah tare da mutanen wannan gari don wannan gari da kake ya riga ya lalace babu sauran alheri cikinsa shi kenan mutum ya dawo sai ɗamre kaya nai ya ta sama wancan gari da an kace yana cikin tahiya sai ga wannan mota da ni magana ɗazu ta taho ɗauka ce a nan bisa hanya kawai sai ta cab da shi an kai gaba an kai awon gaba da shi an ka gawa nan sai ga mala'iku waɗanga da aljanna waɗanga da wuta sun taho suna ta hayaniya dan waɗannan mala'ikun aljanna suna cewa namuna waɗanga mala'ikun wuta suna cewa a'a namuna to sai Allah ya turo musu wani mala'ika amma cikin suran mutum da gani ne sai sun ce to kai mallan taho kai mana hukunci sai ya tambayi waɗannan masu mala'ikun al-rahma, mala'ikun aljanna kai bi an dalilin ku na cewa na kuna suka ce domin ya taso da garin da yake mugun gari da niyya mai kyawu zai tuba ga Allah kuma lalle Allah ya san zuciyar nan tashi fari har take game da magana tuba saboda haka namu ne tunda ya taho da tuba wayannan su ko mi a hujjar ku sun kace rabbi yake bai taba aikin alheri ba sai ce to yanzu duk ku daina wannan rigima a koma a satar wato a auno daga inda ya hito zuwa nan da kuma daga nan zuwa inda za shi duk inda ya kusa to sai su ɗauka sai an ka auno da inda ya hito zuwa nan daga nan zuwa inda gaya sai aka samu ya yi kusa da inda gaya da taka guda haka ɗani guda sai an ka ce ma waɗannan mala'iku rahama ku ɗauka ku adda shi kenan sai ya zama ɗan aljanna sai an ka gamarta mai duk wannan ɓannar da ya yi saboda haka da wannan aya da wannan hadisi sun nuna muna dodi yawan bannar da mutum ya yi kashi yanke kamna ga rama Allah muddin bai mutu ba kai dai ka yi kokari ka kyautata niyya ka tuba ga Allah kar kuma ka rinka tuba abin da irin tuban mata Allah na tuba sai ka fara yi eh sai sun ce Allah na tuba sannan su fara banna to kar ka zan haka nan <laughs> eh wato tuba ta riga banna eh to kai ya zan haka eh to mu ci gaba kun ga wannan shine hausa aka cewa Allah ya samu gaman katar ba da aikin da katar ya yi ba shine katar wanga mutum wanda ya wannan ko sallah bai yi ba da niyya ɗaya ta san magarin da za a yi sallah bai kai inda za a yi sallah ba balle a yi sallah ciki ba a koya mai ko fatiha ba sai gashi ya zama dan aljanna saboda niyya niyyatul mu'mini khairun min amalihi niyyar mu'mini ta yi alheri daga aikinsa Allah ya sanya mu cikin masu kyakkyawan niyya to mu ci gaba قل نعبد منها جميعا فإما يأتينكم مني حدا فمن تبع هديا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون In na haɗe sai Allah ya ce mun ka ce ku sauka min daga cikin aljannan nan jami'an gaba ɗayan ku. kararrahu ya maimaita wannan kul na habidu min ha jami'a li ya'tifa alaihi don ya fi na wannan kalma mai zuwa a kansa fa in ma ya tiyannakum minni hudan ko dai shari'a ta zo muku daga gare ni shine kitabun littahi wa rasulun da manzo fa man a hudaya to duk wanda ya bi shari'a ta fa amana bi yayi imani da niya wa amila da da'ati yayi aiki da biyayya gare ni fala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala ya hum na ko ba zan suna yin bakin ciki ba saboda haka wannan kuma ya nuna cewa bayan Allah ya saukar da dan adam to kuma akwai hujja ba haka nan za a bar mutane zube cikin wannan duniya kamar awaki ko tumaki ba a'a wannan ya nuna tun lokacin da Allah ya saukar da annabi Adamu to manzanci bai yankewa har zuwa zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za a bayar da manzanci na ƙarshe sannan manzancin nan na kowane lokaci duk wanda ya kama shi ya rike to ba ya tsoron kowa kowa ba ya tsoro in kana rike da alkur'ani kana rike da sunnan manzon Allah kana rike da ijma'in malamai to kakka ji tsoron kowa sai Allah wanda duk a haka to ba ya tsoron kowa sai Allah wa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro ba kuma bakin ciki duniya da lahira shine bil akhirati a lahira bi an yadkhulu jannata domin za su shiga aljanna wanda ya shiga aljanna wa zai ji tsoro kuma dan babu hirgici can babu gaba ka san sai sai akwai gaba kake jin tsoron wani yayi ni kari yana iya buge ni wanda za ana ma fi dure min gillin muna cire duk abin da a cikin su na keta haka Allah ya ce wanda za ana ma fi dure min gillin ikhwana duk a mai da ku yan uwan juna da bakin da fayin, da gajeren da talakan da sarkin da mai shugabanci da mara kuɗi da mai kuɗi duk gaba ɗaya duk an koma ɗaya kowa za a bashi mata gwargwadon abin da ka isa kai ko ba a ganin matan wani balle kai tsammanin ko sun hina ka kyau duk macen da gani aljanna ta kace ba a ganin ta wani kun ji daɗin aljanna nan sai ka ce kayo amarya kana ta takama ka ga amarya ga ta nan kana ta ta ka sai kayan shaye shahi duk ka bata sai ka ga wata karuwa tana yawo ta ka ta kyau sai ka damu ga ta ta lalace ta zama kosan kosan bakin titi eh ta zama kosan bakin titi ga ta zakkawo amma ta zama kosan bakin titi ta yi kura da kudana ta sauka bisa gare ta ko kyauta an ka baka ba ka so ga ta ta ka kyau kuma kai da ka adana to aljanna babu haka nan duk mutum da gani aljanna ta kace kuma yan mata aljanna saboda kyawun su bargun da a cikin kwabrin su kana gani ne kamar an zuba man shayi cikin warar kwalba haka za a gan shi gashi nan ba wai don tara ne da a'a da kibarta saboda hasken jikinta kana ganin komi eh ga ta kuma lahiya ne Allah ya taimake mu to mu ci gaba والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون والذين كفروا وأن سنك كافرت وكذبوا بآياتنا سنك قريت هذا آية مسونة لتودع الله يسوك وأنباوا تندق النبي نفرقوا هزوا النبي نكرشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولئك وإن أصحاب النار سنة يموتا hum fiha khaliduna su suna madawama zama a cikin wuta makithuna fiha suna madauna cikin ta abadan har abada la nuna wala yakhrujuna ba su mutuwa ba su kuma hita suna nan cikin ta madawama nan yana da ma'ana biyu eh domin annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a duniya wannan duniya da muke ciki ko ni daɗin da take da shi ita ce gidan yayi na mumini sannan ita ce aljannar kafiri kafiri duk wahalar da yake cikin duniya aljanna yake ciki dan aljanna ne nan duniya shi ko mumini duk daɗin da yake ji daidai yake da abin nan wanda aka firgiman wato dan gidan yayi dan gidan kurkuku to sannan in ya gama kadiba wani wahala duk da takalmin sawawa silifar kanga da ake saiwa 25 zuwa 30 ko 40 wani za a gana shi ya canye har rabin kafa yana sawa haka nan don kada ya taka kawa kaya nan gaban kawa in ya taka ga dubbuke tana da sauƙin cira bisa ta shiga wajen yatsu saboda talauci amma duk da haka shi kafirin da haka duk da haka wai dan aljanna ce yake ciki inji annabi kuma mun yarda shi ko mumini duk irin daɗin da yake ji duk irin gidan da ya shiga duk irin matar da yake da ita duk irin motar da yake da su duk irin kuɗin da ya tara tare da haka daidai yake da wanda an ka tsare an ka bashi gajeren rigar nan da gajeren wando yana kwasa kashi in ka kiyasta zama ne na lahira shi ma wannan in ka kiyasta zama shi na lahira to ashe kaga da kafiri na da tunani tun daga nan duniya cikin azaba yake har ya je lahira wannan shine masara ta biyu ta masara ta farko ko ala zahiri in ya shiga wuta lahira bai ta abada eh kun gane ai to mu ci gaba يا بني إسرائيل اذكروا ni'mati allati an'amtu alaykum وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارحبون to bayan an gama wannan bayani sai aka juyar da kan magana zuwa ga Yahudawa tun daga nan za a yi ta magana akan Yahuda sai an ci aya uku. a cikin wannan sura daga nan mun gama maganan munafukai an yi ƙarin bayani akan maganan munafukai da sauran abubuwa to daga yanzu mun shiga maganar yahudawa har sai mun ci aya 83 cikin wannan sura to su yahudawan nan ana kiran su bani isra'ila asalin kalmar isra'il shine bawan allah Isra bawan il Allah da rigan Ibrananci amma ta koma larabci a yanzu. wanda a isra'ilu shine annabi yaqubu dan annabi ishaqa dan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda tsira da aminci Allah ya tabbata gare su shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hito cikin gidan zuriya ta bangare daya shine wato gidan adanani wanda adanani zuriya ce ta annabi isma'ilu dan annabi ibrahim alaihi to sai Allah ya ce ya bani isra'ila ya ku bawan Allah ai aulad yaqubu sune ƴaƴan yaqubu uzkuru ni'matiya ku tuna ni'mata allati an'amtu alaikum wadda nin ni'imtar da ita gare ku ai ala abaikum min al-inja'i min fir'auna ni'imar da ni ma ubanninku na tserar da su daga fir'auna wa falqil bahri da kece musu teku su bi su wuce wa idza wa tazlilil gamani sannan da ya musu inwa girgije wanda yake lokacin da sun ka shiga cikin ɗemuwa Allah ya kawo girgije ya sanya damra da yawan sansaninsu ba su jin zahin rana har lokacin da tuwayensu sun ka kare Allah ya kirantar da gashin jikinsu ya zama musu sutura wa gairu zalika da dai wani wannan da an taskuruha ku gode ma wannan ni'ima da da'aci da yamin da'a li'anna ni'matal aba'i ni'matun alal abnas domin ni'ima ga iyaye ni'ima ce ga yaya duk wanda Allah ya wa uba ne ni'ima in dai dan kirki ne to Allah ya yi mai ni'ima ko da dai a tashi kawai a ce ma ka a ce ka wannan mutum uba ne mutumin kirki ne kai ka san akwai daɗi ko da baka da kirki kai <laughs> ko ba haka ba ko mutum bai da kirki an ka ce mai uba ne mutumin kirki ne ko karuwa tana son a yabi uwarta ku gane ai yanzu in ka zo ka samu karuwa gidan karuwanci tana karuwancin ta sai ka zo kamar kayi ma ka zo karuwancin inda take kace kuna cikin labari kace mm wannan aikin ma abin yi ne saboda na ji labarin gado ki to na tabbata ko nawa ka bata a wannan lokacin tana kwaso su ta watsa mata ta kama dambe da kai ka zo ne don ka ci mutunci na eh wa ya gaya maka uwata ta yi karuwanci ni min lalace amma uwata mutum ne ya kirki ce tana son ta kare uwarta kuma tana gidan kazanta to saboda haka ni'ima ga iyaye ni'ima ce ga yaya amma ga mai hankali an gane ko shi yasa Allah ya tunatar da waɗannan don su ne malamai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yahudawa su ai rike da littafin Allah suna karatu don haka sai aka kira su kamar a ce haba dan mallam dan an ce ma dan mallam yanzu kana sake tafiya. ka ji an yi ma gidan ku kirari to saboda haka an kawa su kirari don su maza maza su karbi wannan kira na Allah wanda yake bai saba ma abin da ke hannunsu na littafi ba wa haifu ku cika bi ahadi da alƙawali na allazi ahibtu ilaiku wanda ni alkawanta shi zuwa gare ku min al-imani bi muhammadin na imani da annabi muhammadu ufi bi ahadikum ni ko in cika da alƙawalin ku allazi ahibtu ilaiku wanda ni alkawanta shi zuwa gare ku min as-sawabi alaihi na bada lada akan imanin nan da annabi muhammad bi dukhul jannati da san su zan sa ku aljanna wa iya ya farhabuni ni dai din nan ku ji tsoro na ku ji tsoron kowa banda ni ai ni fi tarki wa fa'idi ku ji tsoro na ga barin cika alƙawari da kun ka dauka duna gairi ka ku ji tsoron wani na eh wannan kuma ya nuna kenan wato su bani isra'ila din nan tunatar da su da wannan cewa su faɗiyan bawa Allah ne ya nuna mana ba wai bani isra'ila kawai ba duk mutumin da Allah ya nufe shi zama dan babban gida to ya kamata ya waje ba gare shi ya yi ƙoƙari ya tsare mutuncin wannan gidan wanda yake wanda wanda ya hito ko da misali a ce ubanka dattijo ne ba malami bane to bai kamata duk abin tsiya duk abin lalata bai kamata a same ka ba idan ubanka ya saba sa babbar riga ubanka bai saba sa irin shot din nan ba kirji waje ko kwankwaso waje to bai kamata ba duk rigar da ubanka bai iya sawa in dai dan kirki kake to karka sata haka nan kuma idan ubanka bai saba da cin abinci kasuwa ba to kai ma bai kamata ka ci abinci kasuwa ba wato ma'ana duk wanda ya hito daga babban gida to ya cancanta gare shi ya yi kokari ya tsare mutuncin wannan gidan don a samu a koyi da shi domin babban gida yi ne aka ba haihuwa ce aka ba an gane ai galibi yanzu misali in ka diba wasu manyan gidaje in ka koma can da tarihi sai ka tarar da ba wasu manyan gidaje ba ne ta yi a suka yi suka yi suka yi kokari har suka fara waɗannan manyan gidaje Allah ya sa mu gane to mu ci gaba na wa amin wa amiru bima anzalatum musaddiqan lima ma'akum wa la taqulu wa awwala qadirin bi wa la tajalu bi ayati samana qalilan wa iyaya fattaqun wa aminu ku ba da gaskiya da ma anzaltu abinda na saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min alqur'ani na alqur'ani musaddiqan lima ma'akum wanda yake mai gaskanta abinda ke tare da ku ne shi alqur'ani wato yana gaskanta abinda ke hannunku na at-taura bi muwafaqatihi lahu saboda yayi muwafaqa da at-taura fi tauhid wajen tauhidi wannan buwaci da kuma bayanin annabta wala takunu awwala kafirin bihi kar ku zan ku a farkon masu kahircewa da wannan alqur'ani daga cikin ahlul kitabi لأن خلفكم تبع لكم domin mabiyan mabiyanku wato abin nan mamayanku to mabiya ne gare ku wanda sun ka zo bayan ku in kun yi abin kirki za su yi in kun yi abin lalata za su yi fa innahum fa ismuhum alaikum in kun kai zunubi sun ka zo sun kai koyi da ku to zunubin nan nasu yana kan ku wala ta tashtaru bi ayati samanan qalila kar ku sayar da ayoyi na da yan kuɗi kaɗan fi kitabikum a cikin wa allati fi kitabikum wadda take cikin littafin kuna a taura na sai wajen annabi Muhammad da wani sa wa iyaya ni innan in ji Allah fatakuni ku ne ku ji tsoro na kar ku ji tsoron kowa na'am ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الله to wannan kuma aya wadda muka karanta tana bayani ga malamai ba wai bani isra'ila ba ko Wani malami wajibi ne gare shi ya hito ya faɗi gaskiya iya iyaka da yake da iko ya faɗa ma mutane gaskiya kada son abin duniya ko kwaɗayi ko tsoro ya kange mallami ga faɗin gaskiya muddin da ya santa domin faɗin gaskiya bai rage ma mutum tsawon rai koye gaskiya kuma bai kara ma mutum tsawon rai babu wani mutum wanda za a ce kwana ne sun kare saboda yana faɗin gaskiya a faɗin gaskiya bai kara ma mutum tsawon rai bai kuma rage ma mutum tsawon rai in kana faɗin gaskiya ka faɗi in baka ka faɗi ka bari radda za ka mutu ran za ka mutu an gane mutumin da ya ɓoye gaskiya don ya samu kuɗi kamar ya sai da ayoyin Allah ne da wannan kuɗin da ya samu don haka ba ya da rabo ga waɗannan ayoyin Allah wanda Allah ya sanar da shi Allah ya kiyaye to mu ci gaba wa aqimu karanta wala talbisu al bil batil kar ku garwaya gaskiya da ƙarya allazi tabtaruna wanda kuke kirkirowa kuna cewa ga shi ma gaskiya ce wala ta katumul haqa kuma kar ku koye gaskiya shine zuwagin annabi Muhammadu, wanda take cikin littattafan mu wa antum ta'lamuna alhali kun san annahu haqqun cewa annabi Muhammadu gaskiya ne zuwan sa abu ne tabbatacce a cikin littattafan mu to mu ci gaba wa aqimu salata wa atu zakata wa rak'u ma'arakin wa aqimu salata ku tsayar da sallah wa atu zakata ku bayar da zakka Warka uma raki'in ku yi sallah tare da masu sallah ai ku yi ruku'i tare da masu ruku'i ma'ana sallu al musalli ku yi sallah tare da masu sallah su ne muhammadin wa ashabihi annabi muhammadu da sahabbansa don haka wato bai kamata ba malami ya garwa ya karya da gaskiya don ya sami abin duniya bai kamata mallami ya boye gaskiya don ya sami abin duniya ba mallamin da ya san gaskiya ya ɓoye ta Allah ya tsine masa ko ni yawan karatu ne tsinannen mallami na innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas bil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun wato wanda suka koyi abinda mun ka saukar na shari'a da wato na bayani da shari'a bayan mun riga mun bayyanar da shi a cikin littafi wa'annan Allah ya tsine musu sannan kuma mala'iku sun tsine musu kuma mutane gaba ɗaya su tsine musu sannan duk mai tsinewa wanda ka iya tsinewa ki ce Allah ya tsine musu eh Allah ya tsine musu saboda haka koyi gaskiya don mutum ya sami abin duniya ba abin kirki ba ne. kuma ina so yan uwa ku sani babu wani abu wanda mutum zai yi rayuwa ta ta karu ko ta ragu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ga Allah a nasu taya ce ta fashi ba wani abu ne eh? to ganin wata ne an ga wata yawwa to kun shiru an ga wata shi an ma'ana ashe kun sani <laughs> eh to wanda ka jin bindigar hankali ne tashi zai iya yaƙi kuwa eh kada ku wace an saba Allah ya ce to a wato haɗin gaskiya bai rage arziki bai hana arziki yanzu hadisi na hudu cikin arba'unan nawawi annabi yana cewa wanda abdullahi mas'ud ya ruwaito inna ahadakum yajma'u khalquhu في بدن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك وينحو فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد wato lalle kowane ɗayan ku Allah na haɗa halitta ta cikin cikin uwarsa kwana arba'in yana mani sannan ya koma ya zama jini kwana arba'in sannan ya juya ya koma tsoka kwana arba'in sannan a aiko mala'ika zuwa gare shi ya hura masa rai a bashi umarni ya rubuta masa kalmomi guda hudu ya rubuta mai arzikinsa duk abin da zai mallaka a rayuwarsa ta duniya a rubuta sannan a rubuta aikin da zai aikata sannan a rubuta da zai mutu sannan a rubuta dan wuta ko dan aljanna an gama tun kana cikin ciki da wata hudu an riga an rubuta ko ka faɗi gaskiya ko ka ɓoye gaskiya ko ma ka yi gina ka turbuɗe ta ka'aza a galemin ka bisa kai kwance oho arzikin ka dai zai zo kuma duk abin da ba a rubuta ma ba ka samu ne duk duniya ga yan taro a ƙara ma ko ruwa cikin abin da Allah ya rubuta ma ba za a iya ba don haka faɗi gaskiya mallam kakka ji tsoron kowa sai Allah to mu ci gaba wani zala aya mai zuwa ta sauka fi ulama'in ga malaman yahudawa da na musulmi waɗanda sun kai hali irin nasu wa kanu ya na li aqraba'ihim almuslimin su yahudawa sun zan suna gaya ma yan uwansu waɗanda suka musulunta uzbutu ala dini muhammadin ku dage ku tabbata akan addinin annabi muhammad fa innahu haqqun addinin muhammad gaskiya ne ku dage ku rike sosai addinin na to sai Allah ya ce أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر أمر من متانيك في أيك الهيري shine yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watan sauna an ku manta da kanku ko kuma ku bar kanku ba ku umarce ta da ta yi imani da annabi Muhammadu ba wa an antum tatluna alkitaba alhali ga ku kuna karanta littafi wanda yake hannunku shine at-taura cikin at-taura akwai kyacewa ga duk wanda ya saba ma magana sa ta saba ma aikin kamar irin naku afala ta nuna shin koko ba ku da hankali ba ku fahimta mummunan aikin ku fatarji'un ku dawo zuwa ga gaskiya ku tsaya akan ta kamar yadda wani yace ya ayyuhar rajulul muallimu ghayrahu halalinar sita kana zata alima shin wai kai wannan ya kai wanga mai kokarin ya karantar da wani shin me yasa baka fara da kanka baka ka karantar da ita wannan ilimin da kake da shi eh an gane ai wani ya ce la tanha an khuluqin matatiya mislahu arun alayka idza fa'alta azimu kada ka hana yin wasu ɗabi'u kuma kai ka zo ka aikata irin su. wannan aibi ne gare ka mai girma inda ka yi tunani in ka aikata haka to mu ci gaba واستعينوا بالصبر نعم وإنها لقدرة لله على الخاشعين واستعينوا بالصبر كنعم تيمكو ده هنقولي ai udlabul ma'unata ala umurikum ku nemi taimako akan dukkan al'amuran ku bisabri da yin hakuri shine alhafsu lin nafsi Shi ne riƙe rai a dangwamar da ita a kange ta kan abin da take ki ne ake ce kamar ana duka ka kana jin zahi ka hana ranka kai gudu ka ƙi gudu ka tsaya wuri na ita duka haka mutu in ma mutuwa za ka yi ka ƙi gudu shi ake ce ma eh kamar mutum ne yana son shan giya ya hana maransa shan giya shi ake ce ko mutum ne yana zina ya yi kokari ya hana mara ne zina tana so amma ya ki yarda a yi to shi ake ce hankuri kamar mutum ne bai so sallah ya yi kokari ya yi ta yin sallah kamar yadda sallah ran nan ba ta son sallah shi ya yi kokari ya ta sallah to irin wannan aiki shi ake ce ma hankuri to ku nemi taimako wato akan ayyukan ku da shi hankurin nan duk abin da kake so ka yi to maganinsa ko taimakonsa ko gudunmawa ga yin su shine hakuri ka daure wasalatu sannan da sallah a da hadin zikir ya ware sallah ya ambace ta ita kadai yace wasalati ta'ziman li sha'ani saboda girmama sha'anin sallah wa fil hadith an ce ya zo cikin hadisi kana sallallahu alaihi wa sallam hu, hazabahu amrun badara ila salah idan al'amari yawa annabi tsanani ko wani abu ya dame shi to yakan yi gaugawa zuwa ga sallah wakila an ce alkhidabu lil yahudi wannan kira zuwa ga yahudawa ne lamma aqahu an al-imani shar'a yayin da kwaɗayi ya kange su daga bari imani da annabi Muhammad wa ya sace da kuma son shugabanci wa umiru bis an ka umarce su da haƙuri huwa sawm shine azumi la'annahu yukassiru shahawata domin shi azumi yana kakkanda shawa yana karya shawa wasalat sannan da sallah la'annaha turisul khushu'a wa tanfil kibra domin ita kuma sallah tana gadar da tsoron Allah ga mutum kuma tana kore girman kai wa innaha lalle ita sallah lakabiratun abu ce mai nauyi ai saqilatun mai nauyi illa alal khashiin sai akan masu tsoron Allah su dai abba su jin nauyin yin sallah ai sakini na masu natsuwa ila da'ati zuwa gaban Allah su waye su الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين سوني وأن يظنون Ayyukan nuna sun ka tabbatar da annahum mulaqu rabbihim su za su game da ubangijin su duk zanna in ta zo cikin alqur'ani Allah ta haƙiƙi ne Allah ta haƙiƙi ne eh zama da aka yi a wajen fassarawa ba a cewa suna zato sai a ce sun ka tabbatar da eh kamar yadda Allah take litaraji amma fi kalamihi ta'ala litahaqqiqi eh kamar yadda muka karanta eh za su gamu da ubangijin su a wurin tashin kiyama wa annahum ilaihi raji'una kuma lalle su masu komawa ne zuwa ga Allah a lahira ya saka ka musu da dukkan ayyukan da sun ka aikata to mu ci gaba ya bani isra'ila yakunu bi allati an'amtu alaykum wa anni fadaratukum ala alamin an dai sake maimaita kira ga su yahudu da duk wani wanda ya yi sifa irin tasu ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila uzkuru ni'matiya ku tuna ni'imata allati an'amtu alaikum wadda ni ni'imta ta gare ku bi shukri alaiha da ku yi godiya akan wannan ni'ima da ni ba ku bi da'ati da ku yi min da'a wa ni ku ni ni na fifita ku alal alamin akan dukkan talikai na zamanin zamanin ku ai alami zamani shine talikai na zamanin su iyayen bani isra'ila din domin lokacin bani isra'ila sadda suke da daula wato sun yi kowa duk duniya annabawa duka cikin su suke don haka in ka duba ga tarihi duk mai yawa annabawa cikin bani isra'ila